hauhawar farashin kayan masarufi ya kai tsananin da ba a taɓa gani ba a watan disamba mutumin da ake zargi da ƙwacin waya a kano ya gamu da ibtila'i gobara ta babbake miji da mata da 'ya'yansu biyar a kano hanyoyi sun cika da ruwa yayin da mahaukaciyar guguwa ta tinkari mauritius To a fagen wasanni kuma za ku ji cewar Super Eagles ce tawaga mafi tattara zakakuran 'yan wasa a gasar AFCON. Za ku iya kasancewa da mu a shafukanmu na TikTok, Instagram, Twitter, Facebook da YouTube da ma babban shafin muna intanet wato www.fara'amediaservice.blogspot.com domin ganin dukkanin labaran da muke yada muku a kowane lokaci.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 an samu hauhawar farashin kayayyakin abinci abinda ya janyo tsadar rayuwa ga 'yan ƙasa da kuma matsin lamba kan babban bankin ƙasar da ya ƙara kuɗin ruwa. Farashin kayayyaki ya tashi cikin watanni 12 a jere a watan Disamba zuwa kashi 28.92 bayan da ya kai kashi 28.20 a watan Nuwamba a cewar hukumar ƙididdiga ta ƙasa NBS a ranar Litinin. Rabon da ya samu irin a samu irin wannan hauhawar farashi a ƙasar. da ke sahun gaba a girman tattalin arziki a Afirka tun 1996. MBS ya ce hauhawar farashi a Najeriya ya tashi zuwa kashi 33.93 a watan Disamba daga kashi 32.82 a watan Nuwamba. Hukumar ta ce kayayyakin da farashinsu ya yi tashin gwauron zabi sun haɗa da burodi da abinci dangin hatsi da mai da kifi da nama da kayan itace da kuma ƙwai. Masana sun ce ƙaruwar kuɗin man fetur da kuma karyewar darajar Naira na cikin abubuwan da suka janyo hauhawar farashin. Rundunar ‘Yan Sandan Najeriya reshen Jihar Kano ta ce wani mutum da ake zargi da ƙwacen waya yana cikin mawuyacin hali bayan da mota ta buge shi a lokacin da yake ƙoƙarin tsallake titi ya sa ya yi yunƙurin tserewa bayan yin ƙwacen waya. kakakin rundunar 'yan sandan jihar kano sp abdullahi haruna kiyawa shine ya tabbatar da hakan a shafinsa na facebook inda ya ce lamarin ya rutsa da shi ne yayin da yake ƙoƙarin guduwa bayan ya kwace wayar wata mata ta hanyar yi mata barazana da makami sp kiyawa ya bayyana cewa sun garzaya da mutumin asibiti inda kuma ya ce ya samu matsalar laka sannan kuma kansa ya fashe kwacen waya matsala ce da tafi ta yi kamari a wasu jihohin najeriya Najeriya kuma hukumomin tsaro sun sha bayyana ƙoƙarin da suke yi na daƙile ta. To a nan kuma wani magidanci mai suna Shu'aibu Ilyasu da matarsa Binta da 'ya'yansu biyar sun rasu a wata gobara da ta tashi da tsakar dare a unguwar Tudun Wada da ke karamar hukumar Nasarawa a jihar Kano. Mazauna unguwar su mazauna unguwar sun tabbatar wa Daily Nigerian Hausa cewa Wutar ta tashi ne bayan karfe 12 na dare yayin da mamatan ke tsaka da barci. A cewar wani mazaunin unguwar Malam Idi mai katako wutar ta tashi ne tun misalin karfe 12 na dare inda ya yi tsammanin cewa kawo wutar lantarki ne ya haifar da tashin gobarar da ya kai ga tashin wato da ya kai ga rasa rayukan mamatan ya kara da cewa jin afkuwar lamarin tuni wato makota suka shiga gidan domin kawo ɗauki inda kafin a yi aune bakwai daga cikin mutanen da ke ciki wato a ɗakin sun rasu sai dai ya ɗaya ta rage wacce aka garzaya da ita asibiti jami'in hulɗa da jama'a na hukumar kashe gobara ta kano pfs saminu yusuf ya tabbatar da aukuwar lamarin inda ya tabbatar da mutuwar mutane bakwai sakamakon hayaƙin da ya cika ɗakin da suke ya ce sun karɓi kiran gaggawa daga wani mazaunin unguwar ibrahim sani da misalin karfe 12:25 na dare cewa wasu 'yan ɗaki ɗaya su bakwai sun rasu sakamakon gobara ya ce jami'ansu na unguwar dakata ko da jami'an su na unguwar dakata suka isa gidan sai suka tarar tuni an kashe wutar kuma an fito da mamatan sannan an garzaya da 'yar ɗaya tilo da ta rage zuwa asibiti ya yi kira ga al'umman jihar kano da su su riƙa kashe duk wani soket na wuta idan za a kwanta domin kaucewa haɗarin wuta. A ƙasashen ƙetare kuma mamakon ruwan sama wanda ya janyo ambaliya na ci gaba da ɗaiɗaita wani sassan ƙasar Mauritius a cikin sa'o'i kaɗan da suka gabata. Hukumar lura da yanayi ta ƙasar ta ce wata mahaukaciyar guguwa mai haɗari mai suna Belal na dabda shiga tsibirin da ke gabashin Madagascar, ana kuma sa ran cewa guguwar za ta wuce zuwa kudancin tsibirin a safin ranar Talata. A ranar Litinin wasu hotuna da aka yada a kafofin sada zumunta suka nuna motoci motoci na tsaya cikin ruwa a gefen tituna kusa da Port Louis babban birnin kasar. Mahaukaciyar guguwar ta rika wato ta riga da ta lalata wurare da ke kusa a cewar hukumomi. An ruwaito mutuwar an ruwaito mutuwar mutum ɗaya sannan ta ɗaiɗaita sama da ɗari shida a safiyar yau ne ake sa aka sanar da rufe makarantu a ƙasar sakamakon guguwar da ke tafe To yanzu kuma sai fagen wasanni kuma a ɓangaren gasar cin kofin nahiyar Afirka. Wasu alƙalumma da ƙwararru a ɓangaren ta maula suka tattara na nuna cewa tun bayan tawagar Najeriya da ta lashe gasar AFCON a 2013 lokacin da Afirka ta kudu ta ɗauki nauyin gasar. Wannan ne karon farko da tawagar ta Super Eagles ke fita gasar da zaratan 'yan wasa. da ake ganin ko dai su yi kankankan ko kuma su iya zarta bajintar da takwarorinsu na shekarar wato na sama da shekara sha ɗaya da ta gabata super eagles wadda ta lashe kofin na afcon sau uku a tarihi na sahun kasashen da ake yi wa hasashen iya lashe kofin ganin yadda ta tattara tarin 'yan wasan da ke taka leda a ketare fiye da kowace ƙasa a nahiyar mai horar da tawagar ta super eagles jos basero ya ɗibi jerin zakakurai kuma zaratan 'yan wasa a tawagar tasa zuwa kasar ivory coast da suka kunshi masu tsaron raga uku masu tsaron da kuma masu tsaron baya tara da 'yan wasan tsakiya biyar da kuma 'yan wasan gaba guda takwas binciken kwararru na baya-bayan nan na nuni da cewa tawagar ta Super eagles ita ke matsayin tawaga mafi tattara 'yan wasa masu tsada da daraja a kaf nahiyar afirka lura da yadda take da wakilci a kusan dukkanin liklik din turai to sai mu ci allah ya bayo mai rabo sa'a labaran kenan a madadin jami'in da hidimar ta ce muku su ta hanyar na'ura mai kwakwalwa nura muhammad da ma ma'aikatan tashar fara'a tv ni da na shirya na karanto a shirin lal na goma ruwan ɓaure nake cewa da ku mu kwana lafiya.